Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin channel ɗin Tarihi TV. Channel ɗin Tarihi TV channel ne da muke kawo muku tarihin abubuwa daban-daban domin ilimantuwa, nishaɗantuwa daga rayuwar mutanen dauri. da Allah idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel da Allah muna roƙon ku danna mana subscribe kamar haka mun gode a ci gaba da tarihin da muke kawo muku dangane da asalin kafuwar masarautar kano kun ji mun tsaya inda aka buga yakin gasasa tsakanin 'ya'yan abdullahi maje karfi dan dabo da kuma muhammadu bello dan dabo wanda ya yi dalilin mutuwar sarki tukur ɗan muhammadu bello yanzu za mu ci gaba amma kafin mu ci gaba bari mu fara da mabudin kunne zuciya da ke take ta shirya na amin ta zan soyayya wakilin zami karki tun kuɗa ni cikin rami zuciya ta kar da kiwa fami na shirin na miki limami zargi, ki mazagaya alakarya barkanmu da dawowa sarkin kano aliyu dan abdullahi maji karofi wanda ake kira aliyu babba ko aliyu mai sango su wannan sunansa ne ya sarauci kano a shekarar 1894 zuwa 1903 shi ne sarkin kano na hamsin a jerin sarakunan kano kuma shi ne sarkin kano na bakwai a jerin sarakunan fulani sarkin kano alu ko sarkin kano alu mai babba ko alu babba ko alu mai sango wanda aka ce daidai ne wato sarkin kano ne wanda ya shahara kwarai da gaske a fagen jarumta musamman a nasarorin da ya samu dangane da yaƙe-yaƙen da kano ta yi a zamaninsa kuma ta yi nasara musamman da yaƙin da aka yi da magaran da haɗeja da sauransu a zamaninsa ko a lokacinsa sarakunan kano suka fara daga kansa sarakunan kano suka fara amfani da wata bindiga wadda ake kira bindiga sango ita wannan bindigar masana sun hakikance cewa tana ɗaya daga cikin wadda ta taimaka masa wajen samun nasara a yaƙe-yaƙen da ya yi da ya sami nasara kuma sarakan nufi sarakunan nufi a su ne suka ba shi wannan bindiga wanda shine dalilin da yasa ake kiransa aliyu mai sango bari mu ƙara shakata baban saude dan saude baban saude muskilin mutum da fara ba masanin ba jitan dara dan audu jitan dara madoka gurmi Shali da mun na batun nan yanzu za na gaya ma Allah ya ji kan Allah ya ji kan Alhaji Garba Sufa ji can dara dan Audu dan Sharo Mamuda amanar Ali mai dan gurmi Ali baban sa kai to abin da za na gaya ma jin kadan sau da baban saudi idan mutum ya ce ba ce bai san Allah ba bai yadda akwai mutuwa ba bai san ranar tashi ba cani karkace ba sa komai hmm. ga kudin jirgi lallaba ka kai shi iya hmm. idan kuka je kuka zauna hmm. idan jirgin ka ba zo saka shi ya ɗan lilashi ya aje shi a bakin teku. In ya ga ruwa na tun ko ɗan sau da baban ne ga ruwan kamar Ya da ruwa yana wani kumfa, ruwa yana wani fili kamar duniyar za ya haɗe ta. Ko fir'auna ne babansa, hmm. nan zai yada akwai sali. Barkan mu da dawowa. Aliyu babba ko kuma Aliyu ne sango akwai abubuwa da ya kamata mu nazarta dangane da shi abubuwan da ya kamata mu nazarta dangane da shi na farko dai kamar yadda muka fada a baya nasarorin da ya samu a yaƙe-yaƙe kamar misalin da magaran da haɗeja ya sami yaƙe-yaƙe ya jagoranci kano an sami nasara sannan a lokacinsa ne turawa suka kwaci kano ko suka ci kano a to yana can sansaninsa yan tafi yaƙi ya sami labarin cewa turawa sun ci ƙasar zazzau ita kuma ƙasar zazzau ƙasa ce wadda take da mayaƙa sosai wadda magana ta gaskiya kano ta kasa cin kan zabzau da yaƙi to daga can masau sanin ya samu labarin turawa sun ci nasara akan zazzau hakan ya fara canja masa tunani dangane da ko gudun hijira zai yi hakan ya sa aliyu yanke shawarar gudun hijira zuwa maka a cikin dare sai yi silale daga sansaninsa daga cikin sansaninsa ba tare da dukkanin mutanensa sun sani ba sai dai mutum ɗaya zuwa biyu a shekarar alibu dubu daya da dari tara da uku ya tsaya ne to daga cikin tawagar tasa bisa jagorancin wazirin kano na lokacin shi ne su kuma suka yanke shawarar cewa su za su dawo kano to kan hanyar su ta dawowa kano a cikin jihar zamfara wani gari da ake kira kwatarkwashi to a nan gurin turawa suka ci musu suka kama su da suka kama su sai suka lura cewa babu sarkin kano a ciki hakan yasa su ma suka shiga farautar neman ina sarki ya shiga can suka samu bisa taimakon turawan faransa wanda suka kama mulkin mallaka a nijar suka kama sarki alu suka dawo da shi yola wato yola ta nan najeriya jihar adamawa daga bisani suka tura shi na kwaja jihar kogi a nan ya mutu a kurkuku ya rasu a shekarar alibu dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin da shida wato kimanin shekara ashirin da uku bayan saukarsa daga sarkin kano allah ya masa rasuwa wannan shine takaitaccen tarihin da za mu iya kawo muku dangane da sarki alu a kafin mu ci gaba muna ƙara roƙonku da Allah idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel da Allah a danna mana subscribe kana a danna alamar kararrawa ce da duk lokacin da muka saki bidiyon mu kai tsaye zai same ku a cikin wayoyinku a kazalika mana amfani da wannan damar mu roki idan kun ji mun yi kuskure a cikin a cikin maganganun da muka faɗa da Allah mana roƙon ku sanar da mu za mu gyara mu ɗalibai ne masu neman sani so mun gode da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sai kun ƙara jin